alhamdulillah salatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah subhanahu ta'ala bisa ga baiwa ce da falala ce da ya ba mu ikon haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan makaranta don gabatar da takaitattar gajeruwar faɗakarwa da tunatarwa a wani ɓangare daga cikin ɓangarora da suka shahi addininmu na musulunci. Insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan haɗuwa ba kamar da aka saba ba a kowace irin wannan haɗuwa a tunatar akan kila aure ko mu'amala ta zamantakewa ta aure ko haƙƙin ma'aurata wannan haɗuwa insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗan yi tsokaci kaɗan game da abin da ya shahi muhimmancin zumunta da sadar da zumunta babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya horo da sadar da zumunta Allah mai girma ya ɗaga darajar zumunta ya bayyana matsayinta a cikin fadarsa a suratun nisa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wannan da kuke roƙon junanku saboda shi kuma ku kiyaye zumunta haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗi matsayin masu sadar da zumunta inda Allah ce wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusal wa ya yakhshawna rabbahum wa ya na su hisab waɗanda suke suna sadar da abin da Allah ya horo da a sadar wanda daga cikin shi zumunta tana gaba gaba sannan suna tsaunar ubangiji suna tsoron kuma hisabi maras kyau a ranar alkiyama wannan ya nuna sada zumunta yana cikin tsoron Allah kuma sada zumunta yana cikin abin da zai kawar da mutum ya ciyar da shi daga haɗuwa da mummunan insani haka manzo sallallahu sallama ya ce a cikin hadisin sa ingantacce da Bukhari da Muslim suka rawaito man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira to yayi kokari ya sar da zumunta ta yi. yana sar da zumunta yana fassara cewa akwai imani da Allah da laran lahira ga wanda yake aikata sadar da zumunta haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala yake mazumunta duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi ga rahamata wanda ya yanke kuma zan yanke shi daga rahamata a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito Allah yana ce mazumunta man wasalaki faltuhu wa man qaba'aki qaba'atuhu duk wanda ya sata ke zan sata shiga ga rahamata duk wanda ya yanke ki kuma zan yanke shi daga rahamata to wannan kawai bangaren maganar Allah subhanahu wa ta'ala cikin littafin sa da hadisan manzo ne ingantacci ya isa yunkurar da mai imani da zaburar da mai tsoron Allah ga gyara abin da ya samu tangarɗa na zumunta ta da sadar da zumunta da kulla wadda ta kace ba don kwayi ba sai don samun rahaman Allah subhanahu wa ta'ala. Babu shakka sada zumunta shida da falala mai yawa. Daga cikin falalar sadar zumunta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ka son a yalwata arzikinsa a jinkirta rayuwa ta yi to ya da zumunta ta yi a hadisin da buhari da muslim suka rawaito man a habba an yi sada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimahu duk wanda ka san Allah ya bunƙasa arziki ne ya sa mu rayuwa ta albarka ya sa ma baya ne ambato na gani. to ya yi ƙoƙari ya sa da zumunta abu na biyu sar da zumunta kamar da ya gabata alama ce ta imani abu na uku sada zumunta tana kusantar da mai yin sada zumunta zuwa ga Allah kusanta zuwa ga Allah kuma shine manufa ta koli ta dukkanin musulmi abu na daga cikin falalar sada zumunta sada zumunta na cikin mafarin shiga aljanna duk wanda yake sada zumunta to Allah subhanahu wata'ala zai sa shi aljanna da rahama tai sannan da wannan aiki na sada zumunta abu na biyar sada zumunta mafari ce ta samun ambato mai kyawu a cikin al'umma tun mutumin da aka sanar da sada zumunta to za ka ga ya samu yabo da shaida mai kyau ga al'umma wanda wannan yabo da wannan shaida ga al'umma yana iya tsayawa matsayin shaida a wurin Allah subhanahu wata'ala abu na shida a fata zumunta wani aiki ne da yake yada danƙon zumunta da karfafa soyayya tsakanin dangi abu na bakwai sada zumunta yana sa a samu gafara Allah da rahama Allah da yarda Allah abu na takwas sada zumunta yana sa yalawa ta kirshi da farin cikin zuciya da kuma sassafta matsaloli da ka haddaba zuciyoyi na ɗan adam irin abin da ya shaye ko da curutoci ne da suke da alaƙa da zuciya to mai sar da zumunta Allah subhanahu wa ta'ala zai wato kawar da waɗannan curutoci daga zuciya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sada zumunta ya haramta kace zumunta kuma ya nisabta kace zumunta daga cikin manya-manyan ayyukan asha da banna a bayan ƙasa fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah ya zargi masu yanke zumunta kuma yayi alƙawalin baka azaba a gare su ta haka malamai suka yi nazari kan wasu abubuwan da suke zama mahari na yanke zumunta shina da kyau mu ji wasu daga cikinsu don mu guje su mu ƙaurace musu na farko abin da ka sababantar da yanke zumunta a tsakanin dangi shine jahilci jahiltar wajabcin sada zumunta da rashin sanin fadalar sada zumunta da rashin tunani akan ƙarshen abin da zai biyo bayan yanke zumunta wannan shi zai afka mutum akan ya iya yanke zumunta ne abu na biyu ramnin takawa da rashin kulawa idan takawa tana da ramni a cikin zuciya to wannan zai taimaka akan mutum ya yi kasala ga abubuwan da za su zama ayyuka ne na sadar da zumunta tsakanin dangi da dangi na uku daga cikin abubuwan da ka sababantar da yanke zumunta girman kai wasu daga cikin mutane idan suka samu wani matsayi kida na dukiya ko wani matsayi na ilimi ko wani matsayi na shugabanci to sai ya zama mutum ya kau da kai daga dangi ne bai kulawa da su balma sai ya manta da su to irin wannan yana sababantar da zumunta ta yi ramni ko ma ta yanke gaba abu na hudu daga cikin abin da ke sababantar da yanke zumunta a yanke saduwa da dangi har lokaci mai tsawo idan aka samu shekara da shekaru ba a ziyartar juna ba a biya juna ba a sadu da zumunta to sai shaidan ya shiga a cikin wannan tazara da wannan fatara da aka samu sai ya zama komawa a gyara shi shi zama ya yi wuya abu na biyar yana ah, cikin abin da ka yanke zumunta zargi wani idan suka samu dadewa tsakanin shi dan ne ba a haɗu ba maimakon in an haɗu su gaisa su wa junan su fata da wasici da ci gaba da sada zumunta sai ya ci gaba da zargi ne da cewa aiwa ne kayi shemu ai wani ka biya mu yaushe rabinka da mu ai ka haita batun mu to wannan zargin sai shi ya sa ya huru ya tunzura shi sai ya ci gaba da wannan aikin da yake yi na yanke zumunta daga cikin abin da ke sa yanke zumunta na shida shine kallafa kai fiye da kokari ko fiye da karfinka abin da zai kasance nan uwanka ya zo ya ziyarce ka sai ga ka dora ma kanka wani nauyi da shi kai ne zai shiga cikin damuwa da jin kunya to sai ya zama wannan ya yi mai maharin kila ba zai dawo wurin irin halin da ya ka shiga don zuwa ne abu na bakwai rashin kulawa da wanda ya kawo ziyara ta hanyar daure mishi huska da rashin darajar tashi da alhorman tashi da nuna farin cikin zuwa ne wannan yana sanadiyar shi ya shiga ciki ya zama gobe ba zai koma ba na tara ko na takwas daga cikin abubuwan da ka sa zumunta ta yanke idan aka yi auren zumunta matsala ta shiga aka samu saki to shi ɗan yana iya laɓaɓawa a wannan mafari sai ya sa fitina da rashin fahimtar juna da husuma tsakanin dangi a sanadiyar wannan wargajewa armin da aka kulla na zumunta to sai wani abu biyo baya na adawa da ƙiyayya da husuma abu na tara daga cikin abubuwan da ke sa zumunta ta yi ramni nisan zango wani daga cikin mutane idan danginsa suka yi masa nisa to yana da waya ya tashi takanas ta kano ya ce zai zo ya ziyarto su saboda kasala da kuma ganin cewa sun yi nesa a lokaci guda zai iya ta yi wannan wurin nisa ga abin da ba zumunta ba ga abin da ma bai kai ga zumunta ba saboda sharrin shaidan na goma da ita abin da kamawarin kacin zumunta karamcin hankuri da karamcin jure ma cutarwa tsakanin dangi yana yiwa wani daga cikin dangi ya zama ya fusata wani ko ya yi mai wani abu da ya kamata ya hankuri ya jure sai ya kasa jurewa wannan sai ya sa shi yanke da zumunta ce ko yanke da dangi ne abu na ashirin abu na goma sha ɗaya yana cikin abu da ke kawo lalacewa zumunta karɓar jita-jita a zo a shirato maka magana baka tabbata ta ba jita-jita da game-game na mutane da annamimanci da munafici sai ya har harzuka tsakanin 'yan uwa ya zama sun ci gaba da ƙaurace ma juna ko kuma sun ƙaurace ma juna ko da ba ya zama su ƙaurace ma junan ba abu na goma sha biyu a barin gado ya tattaru kaka da kakanni ba a raba ba shina mawarin tangarɗa ga zumunta tun duk sadda wani dangi ya kutso ke gado na ya kaso bayan an yi shekaru kila tun kaka ba a raba ba har uwaye da 'ya'ya sun zo sun rasu to sai a ɗauke shi kamar ya zo ya tadda hitina bai da ragowa alhali kuma haƙƙinsa ne na shari'a yake nema maimakon sadda aka yi rasuwa tun wannan lokaci a raba gado kowa ya san nashi sai ya zamba a raba ba har ya zama lokaci ya tahi har ya zama wannan rabon gadon zai jawo gani gani tsakanin dangi kuma ya haifar da wata fahimta wato maimuni wadda za ta sa a samu jaye ma juna to wayannan abubuwa duka wajibi ne mu ƙaurace musu kuma mu hatara da su don mu samu sadar da mu. haka akwai abubuwan da suke taimaka akan sadar zumunta na ɗaya ziyarar yan uwa da dangi na biyu binciken halin su da tambaya game da su ko da ka da wani kila da yake garin yan uwanka ya suwa ne ya halin su ne suke ciki abu na uku ƙoƙarin yin kyauta gare su da ba su irin matsayinsu wanda suke da shi abu na hudu tafasa musu da taimaka musu abu na biyar darajar ta babba daga cikinsu da jin ga karaminsu abu na shidda gaisawa ko da ta hanyar waya ce ka rinka kiran dangin ka kuna gaisawa yau Allah ya muna ni'imar da ko da dangin ka suna nesa kwai ba su kusa ga waya Allah akalla ko baka kai kawa ba za ka iya da naira ɗari ka gaisa da danginka ku yi zumunta to ya a ciki da wata da watanni ko shekara da shekaru ba su ji sautin ka ba baka ji sautin su ba ba ka tambaya halin da suke ciki ba ka gaisawa da su ba ka ma'amala da su abu na bakwai ƙoƙarin tura sako ko da na waya ne ka rubuta sako ka tura na gaisuwa da maganganu masu daɗi zuwa ga dangi shi ma yana cikin nau'in da zumunta wanda ya ana haka to zumuntar ba za ta bushe ba za ta zama da ɗan damshi damshin ta ko dai bata cika ba kwarai na takwas ƙoƙarin tarayya da dangi ga abin da ya shahi bakin cikinsu da farin cikinsu idan abin farin ciki ya samu wanda bai sa a shari'a ba a yi tare da kai idan abin bakin ciki ya samu wanda bai sa a shari'a ba a yi tare da kai wannan yana taimaka a kan su cikacewa matsayin wata kafa daga cikin gabbansu, wani dangi daga cikin danginsu wani dan uwa da makusanci abin na tara kokarin gaida maras su in ka ji labarin wani dangin ka bai da lafiya to ka tattake ka zo ka dibo shi in sun yi gayyata ka karba magayyatar su wanda yana ƙara danƙon zumunci abu na goma fuskantar muguntawa dangi da kyautatawa idan danginka sun mugunta ma to kai ba kamata ka mugunta musu ba sun yi maka abin da ba daidai ba yi musu abin da a daidai manzala sallallahu ya tabbatar ma wani a cikin hadisi cewa matsawar danginka suna mugunta ma kana kyautata musu to taimakon Allah zai zama tare da kai Allah zai taimake ka su kuma za su ɗau nauyin zunubi abu na goma sha ɗaya da ke taimakawa akan sada zumunta da ƙarfafa danƙon zumunta a karɓar uzuri idan an yi maka kuskure idan wani dangi ya saba maka sai baka uzuri to kai da uzurin wani in an saba mai abadan shi ya haƙe ya riƙe ya kulle a cikin zuciya duk uzurin da aka bashi ba zai gamsar da shi ba ba zai fasar da shi abin da ya tashi ba na yanke zumunta abu na goma sha biyu kau da kai da yin rashin kulawa ga abubuwan da suke sun rage sun gabata da ƙoƙarin turbaɗe wata adawa wadda kila ma gadon ta an kai kila tun kaka da kakanni owaye da owaye an samu wani saɓani sai ku rike har ɗaya ɗaya har jikoki ana maimaita ta ana kwanko mata har ma masu tasowa daga baya ana faɗa musu to matsawar ana haka ba da yan uwa da dangi za su zamna lahiya kuma ba da zumunta za ta zama an sadar da ita abu na goma sha uku a kokari ya zama an bi hanya ta tallafa ma juna kamar misali yadda wasu dangi suke yi da wasu gidaje duk inda dangi yake in wata lura ta samu to za a haɗu kowa ya ɗan tarha ruwa ne to sai a yi ƙoƙari a kashe wata wuta da tattaso haka ko wani hayaƙi da ya taso abu na goma sha hudu a yi ƙoƙari a karantar da masu tasowa wurare da garuruwa inda dangi suke kada ka bari ya zama kai ɗai kasa inda dangin ka suke yanka ba su sani ba in ka mutu to zumuntar ta mutu don baka kai su ba baka gwada musu ba kaga su ba za su bi ba don ba su ma sani ba to yana da kyau mutum ya yi kokari duk inda yan uwa ne suke ya yi kokari ya sarar da ƴaƴa ne har jikoki ma da sarakun ne da sauran dai makusanta da waɗannan wuraren da yan uwa suke wanda in an sanar da su wani lokaci kila lura za ta kawo mutum ya zo wurin sai ya biya inda dangi ne amma yana yawa ka zo ka gari hakon kukku ciki a shekara da yan uwa ciki baka sani ba don ba a gwada maka ba ko hema da haka to yana da kyau mu rinka gwada ma na baya gare mu garuruwa da shiyoyi da gidajen yan uwanmu don su ci gaba dora wannan aiki na alheri na sadar da zumunta abu da goma sha biyar haɗuwa don shawara kamar a ce ga gida ko dangi ko da gidajen su sun zan daban-daban kila kakansu guda ko ubansu guda to duk al'amari ya taru sai a haɗu a yi shawara duka a kira shawara kila a ce duk wata suna mijin game da makomar lalurorinsu da abin da iyalinsu da 'ya'yansu duk wata a haɗu a tattauna ko duk wata biyu ko duk wata uku ko da dai ga shekara zama biyu aka yayi ba ba kai ko zama guda aka yi duk shekara ya yi ba a yi gaba dai to irin wannan zaman na sa a fahimci juna kuma yana a tabbatar da dankon zumunta abu na ƙarshe sakamakon mai yanke zumunta babu shakka duk wanda yake yanke zumuntarsa to zai ci karo da nisanta daga rahama Allah da falalan Allah abu na biyu shiga a zai mishi wuya a farkon masu shiga saboda manzo Allah ce la yadkhulul jannata ƙabi'un. bai yanke zumunta bai shiga aljanna ma'ana cikin farkon masu shiga abu na uku a samun tsinuwar Allah da taushe jin mutum daga gaskiya idan bai jin gaskiya bai ganin gaskiya idan makabtacce daga shari'a saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa hal asaitum ko kuna tsammanin in tawallaitum in kun bijire an tufsidu fil ardi ku yi banna a bayan ƙasa wa tuqatti'u arhamakum ku yanke zumuntakku ulaika masu waɗannan ayyuka allazina la'anahumullah su ne waɗanda Allah ya la'ane su ka kina cikin kace zumunta ana cin karo da la'ana Allah fa asammahum ya gurumtar da jinsu sai ya zama jin ka bai amfanin ka ko ka ji gaskiya ba ka karba ba ka aiki da ita wa a'ama absarahum yan makaftar da ganin su ba su ganin gaskiya duk wanda aka lura da su duk wanda aka buga musu misali duk wanda aka kwatanta musu ba su gani wannan kuma ya isa babban musiba to saboda haka ya cancanta a kire yan uwa musulmi gaba ɗai da mu ji tsoron Allah mu gyara zumuntanmu mu ji tsoron Allah mu yi hankuri da yan uwan mu muna da koyi mai kyau ga annabi Yusuf da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi Yusuf ya ci karo da tsangwama da zalunta da wahalsuwa daga danginsa da suka kada shi rijiya suka sayar da shi a matsayin bawa suka yi duk abin da suka yi game da shi na musgunawa da rashin kyautatawa amma a ƙarshe da Allah ya baya shugabanci ga su ƙasa gare bai walakanta su ba bai ɗau matakin ramuwa ba sai ya yahe musu kuma ya musu alheri kuma ya ci gaba da mu'amalanta su da abin da yake mai kyawu to haka ya kamata mai koyi annabi Muhammad ma 'yan uwansu tsangwame shi sun wahal da shi sun wahal da masu imani da shi da mabiyansa sun gallaza amma da yake su da yaƙi ya yi musu yayi bai rama abin da sun kai mishi ba abu na uku mu sani cewa ita wasu zumunta ibada ce ibada ce wadda don Allah aka ta kawai kuma babu sharadin cewa sai ɗan uwanka yi ma sannan ka yi bai lokacin da Allah ya hore ka da ka sada zumunta bai sa ma sharadin sai in ɗan uwanka ya sada zumunta ba sai in ya kyautata ma ka kyautata mai sai in ya zo ka zo sai in ya ba haka bashi mai haka ba mai sada zumunta na ba mai buki ne buki yake yi ba zumunta yake yi ba mai sada zumunta shine wanda ka zo ba a zo ba ya bai ba a bashi ba ya kyautata ba a kyautata mai ba to shi ne mai sada zumunta amma da ya an zo ya zo ya an kyauta ya kyauta an bashi ya basuwa wannan buki na ya kai abu na hudu kada ka mai da sada ka dan wata manuwa kila in kun haɗu da danginka a wata ƙungiya ko a wani fati na siyasa ko makamancin haka sannan za ka biya su sannan za ka zamna tare da su sannan za ka kyauta musu amma in an samu akasin haka sai ya zama kuma ba za a samu daidaituwa tsakanin ku ba to lalle babu shakka mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu kyauta zumuntan mu da mu'amalar mu da dangin mu mu ji tsoron Allah kan irin abubuwan da ka faruwa uwa guda uba guda gida guda ana husuma ko uba guda ko uwa guda ana husuma wannan bai dace ba ba ɗabi'a ce ta musulmi ba bai kamata musulmi a same shi da shi da dan uwan shi ba babu shiri kamata a yi a shirya da dangi da yan uwa a yi kokarin sarar da zumunta a taushe duk wani abu wanda yake ba mai kyau ba a yi ta bature saboda akwai kurakure a cikin shiyoyinmu da garuruwanmu za ka samu wani bai magana da kane ne wani bai magana da wane wani bai magana da dan uwan uba ne wani bai magana da dan uwa tai saboda wani abin da bai ta kara karya ba saboda wani abin da ba uzuri na ba gare shi a wurin Allah saboda son rai kawai to wannan ba zai hidda mu ba ko ba zai kai mu ga tsira ba babu shakka sai mun manta da duk wata manuwa ta rayuwar mu ta kashin kanmu da duk wani son rai namu mu bi Allah subhanahu wata'ala da inda adda dadi da inda babu dadi wannan shine musulunci ka bi dokokin Allah ko akwai dadi ko babu a sadda kake da nishadi ko a sadda babu nishadi a sadda kake so ko sadda baka so ba wai sai ga abin da aka so ba sannan ka bi doka Allah abin da ya sa maranka ko baka jin daɗi dai ka kibe doka Allah in kai haka wannan baka zama kammalallen musulmi ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara zukatanmu da halayenmu ya inganta zumuntanmu ya ba mu ikon sadar da ita ya shiga tsakaninmu daga sharrin shaidan da fushin zuciya da son rai daga kacin zumunta insha Allah subhanahu wataala abin da sawa kenan zan zakata abin da fadi daidai Allah ya bamu lara da ikon aiki da shi kuskure Allah shi yahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah salatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya saka mu malam da alkhairi bisa ga abin da ya tunatashe mu na haƙoƙi na 'yan uwantaka da kuma sha'anin zamantakewa Allah ya ba mu iko mu yi aiki da su eh, abin da an mawari na wannan haɗuwa na sha'anin aure muna fatar Allah sa alkhairi da albarka ga wannan aure da sauran amarmari na jama'ar musulmi Allah ya ba mu iko mai aikin da abin da aka karanta mu kuma ya ba mu iko akan kula da ita wannan zumunta don mu samu rahamar ubangiji subhanahu wata'ala insha Allah abin da malam ya mana ya wadatar bawa bukatar wani abu na eh, ta'aliki ko dai wani abu mai tsawo haka Allah ya sa alheri da albarka Uh, wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.